kun gane ko wa'anna kunna na kawai wa'anna kunna na kawai min ha muqaddisan wato mu mun zama gabanin aiko wannan mutum da an ka aiko muna zama gare ta maka'ida wato wuraren zama lissami don saurare don mu saurare abin da ke faɗa mala'iku mu kawo mu faɗa bokaye man ya sami la'andu wanda ya saurara yanzu ya jillahu shahabar da zai samu yula an bage masa don a jehe shi da ita kursi da lahu liyurma biha an bage masa don a jehe shi da ita yanzu bai yiwuwa kenan wa anna la wa anna da yi mu ba mu sani ba sharin uri min fil alli wato lokacin da muna yawon nan muna kokarin zuwa sama mu yosa ta saurare an hana mu to ba mu sani mu ya auku cikin duniya shin wani sharri ne an kai nihi da wanda a cikin ƙasa har abin na taho a fada su kwatsan ba su sani ba am arada bihim rabbuhum rashida ko ko ubangijin su yayi niyyar wata shiriwa da su ne don haka an ka hana muna mu dauko wani abu mu ƙara ƙarerayi mu kai ma bokaye kun gane ko wa'anna min nasalihu to wa na min nasalin wato mu daga cikin mu akwai mutanen kware bayan da muka saurari qur'ani yanzu mun musulunta wa min nadun zalika akwai wadanda yake ba su yi imani ba qawmun ghairu salih akwai mutanen daga cikin mu kuma wanda ba su ba na kware ba su yarda ba ya tsake da mun zan wato kabilu wato jama'a jama'a firakan wato jama'u na waɗanda mun musulmi na wa na asalin firka yankin abu kamar kan yanke fata mun zan daban-daban wa domin cikin su akwai abin akwai kiristoci cikin su akwai yahudawa akwai kuma waɗanda yake suna akan al'ada su ta ta ta shaitana wa'ana ana zananna wa'annan na wato mu mun tabbata Allah ne wajen Allah ba za mu buwaye Allah ba fil ali cikin ƙasa wa lannu wajen zahu harba kun ba za mu iya buwaye Allah ba don gudu ai lana fudu ba mu kuce masa ka'ini na fil ali aw haribi min ha sama samai mun zauna cikin ƙasa ko mun gudu ne zuwa sama mun tabbata yanzu ba mu iya tsere masa mun yi imani wa nan lamma sami'na na guda. wa inna lamma sami'na na huda wa'anna lamma sami'na huda mu lokacin da mun kaje shirya ana karanta mana qur'ani amanna bihi mun imani da shi kun ga wato kenan lokacin da suke faɗin wannan ji ɗaya sun kai sun kai imani ashe yana yiwa mutum ya shiga addini ba da an yi mai tarkini ba in ya ji ya karba in ya shi da eh. in ya ji ana labarin addini eh ya karba ya karba ba tare da ya karbi hannun wani ba eh yayi ashe kenan masu karanta littafai su ci gaba da addini yayi yayi musu wato daga cikin mu imani da shi fa man yumin bi rabbi duk wanda ya imani da ubangijinsa fa la yakhafu bahsan bai tsoron wata nakasa ta same shi daga ayyuka ne na kwarai wala rahakan kun ba za a kallafa masa a kara masa wani mugun aiki daga cikin muyagun ayyukansa ba wa anna minal muslimin wa inna minal muslimin wa anna minal muslimin mu daga cikin mu akwai musulmin kwarai waɗanda ne ka wuya zuwa ga hukuncin ubangiji wa minal qasim akwai na karkace wato kasada wato ya karkace a kasada yayi adalci kina cikin waɗanda ke kara mu hamza ko abin nan kun gane ko wato waɗanda sun ka karkace da kafircin su amma aslama duk wanda ya miƙa wuya ga zuwa hukuncin ubangiji fa ka ta rawa shida su sun dauranci sun hisu abin nan shirya ai kasadu hidayatun sun nemi shiriwa وأما قاسب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون أما وأن نكركتي وكانوا لجهنم حطبا سنزم أبن مكامشي جهنم وقودا أبن مكامشي وأنا وأنهم في إثناء عشر موضعا أنا أنا annahu ta'ala تعالى anna من المسلمون وما بينهما bainahuma da binda tsakan na farko da bi kasari ha istinafan kun ji kira'an war shi duk kasara ne wato an yi muna wahayi farkon kullun yana fara magana kun gane ko wa hadha akhiru kalamil jinni wato in an dauka anna anna to ko wani mazari ne an yi muna wahayi da kaza an yi muna wahayi da kaza to wa hadha akhiru kalamil jinni kun li ahlihim shine karshen wato maganar aljannu ga mutanen su fa fihi irshadun lin nas ala anna Allah yu'awwilu li rasulihi man yattabi'uhum min ghayrihim kuma ga wannan akwai shiryarwa ga mutane na ko dai mu yarda da abin da annabi mu dan uwan mu ya zo mana da shi in ba haka na ba sai Allah ya ba ya ba wasu sa'a su bi shi wallahu in su musulmi dan mutane yan uwansa sun sun kake shi fala aulalan abinda yake ga mutane an yusari ilai su yi gaugawa zuwa gare shi bi imanin su yi imani wala ya saka biru an kar su girman kai su bashi so fa yadallu su kasasta ثم بين تعالى ma ya للمستكبرين عن اتباع الرسل ابين da tafi an bayyana halin masu girman kai ga bin manzanni wa Allah istaqamu wa Allah ala tariqati la wa Allah mu kuma an yi min wahayi cewa da su mutanen da ake wa wa'azi sun daidaita ala tariqati bisa ga hanyar musulunci wa taraku takabbur an sun kabar girman kai da gare shi la hum ma an da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa ai kathira mai yawa as sama'i ai la wasana fi dunya da mun yalwata musu cikin duniya wa basatna lahum arzqan yawm yawm shin hida musu arziki وقصر على ذلك الماء يتي مشاهد سوروا لأن الخير والرزق كله في المطر دومين دو أصلي رواني وهو حكم مستمر وانا حكم شيء وان يدوج في كل حين كو لوكتي اذا استقام المسلمون على الاسلام المسلمين سن تسيو akan musulunci rafa'akum Allahu ala bayyana sai Allah ya dauka su bisa ga ku wa hadha mislu qawlihi ta'ala li bani isra'ila fi suratul ma'ida walau annahum aqamu at-taurata wal injila la akalu min fawqihim min tahti arjulihim kun gane ko wasu amala tariqa sannan yace dinnan tariqa wa Allah wastaqamu ala ce. alhali cikin qur'ani duk inda an kace tariqa ko tariq karkata ta hanya duk inda an kace sabil hanya kwarai to nan an yi amfani da tariqa an kace da sun tsayo kan tariqa badala sabil maimakon a ce wa Allah wastaqamu ala sabili لأنهم kanu يرون anna ما يدعون إليه suna ganin abin da ake kiran su zuwa gare shi ka kun gane ko abin nan da suke gani karkatacce da sun bi shi ga yadda za mu yi musu ina hujja da wannan wai wai tariqa ai wato abin nan domin suna wa ai ga suna na cikin sura asha wato akwai kalmomi cikin qur'ani wanda yake in kun dibi wato abin nan yi um, um, um, sunan littafin na abin nan na malam abdullahi na abin nan tafsiri Eh? ba ihya'u akwai na wani abin nan wannan karantar da yake yi yadda ake yin tafsiri ba tafsirin ne ba eh, ba bahar ba akwai littafi alfiya ta abin nan na abdullahi eh, ba fara'id bayan fara'id jalila akwai mai min basa don fara'id jalila bai zan tari ba bai zan bai kai rubu ba wato ciki yake bayyanawa kamar abin nan sabil da tariq sabil hanyar kwarai tariq mugun hanya madda da amadda madda ya ya dade shi da azaba wa amdannakum bi amwalin wa banina wa maddahu min al azabi madda ah, khata'a da khata'a khata'a yayi da gangan khata'a yayi kuskure kun gane ko daga a kasada da kasada a kasada yayi adalci kasada ya karkace haka abin nan hmm. amma nau da ma an ce duk ma ɗariƙan ce ai an ce launi saboda ka su ba su tsaya ma bai karkata eh wato abin suna ganin ta karkatatta to da su tsaya a kanta ba su sani ta ƙwarai ce ba domin duk abin da mutum bai yarda da shi ba yana ganin karkatacce ne hmm, to ci gaba linabta na hufi لنبتناهم فيه وما Mm-hmm. ga sauran yurib an zikri rabbih nasluku azaban sa'ada linabtalahum fihi Allah yace wannan abin nan eh, ko da aka yana huma an gadaka kuma wato kenan ni'imar duniya ko an baka ita in ka bi Allah an ka baka ni'ima kuma ni'imar nan jarrabawa ce za ka yi kamar yadda Allah yake ko kuma duke za ta karkatar da kai za mu ba su wadata kuma don mu kara musu don mu jarraba su lina sabiran fi wato gani am fin ko wa na alam musan kaifa shukrahum ya gode su take ko ilma zuhurin wato bayyanawa domin Allah ya san duk abin da zai auku wa man yu'la an zikra rabi duk wanda ya karkace daga ambaton ubangijinsa shine qur'ani wa mashtamal alaihi da abin da ya kunsa yaslukuhu Allah zai shigar da shi azabansa da azaba wanda ke kullun karuwa take yi kun gane ko kullun sama take yi alu ai kullun ɗaukaka take yi ai azaban eh, ya gamiru wato azaba wanda yake za ta ruhe shi wa ya alu ta ɗaukaka da'ima har abada wa ya zadu alai ta ƙaru gare shi kullun cikin wahala yake kuma kullun bai bacci tunane yake gobe ya zance hmm. eh, ci gaba وأن المساجد, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كما أن يوم وحيي cewa annal masajid lillahi wuraren sujuda to na Allah ne ko ko masallatai na Allah ne ala annahu sama'a ko ai uhiya ila eh, ilayya annal masajid an yomin wahayi zuwa abin nan inji ubangiji an inji annabi an yomin wahayi annal masajid wato wuraren sallah mawadu salati jam'u masjidin wato masallaci bil fatahi muradun bi al'ada gabubuwan da ake sujuda da su alwari ta hadisi wannan tun ka taho ga hadisi shine goshi aljabha da hanci da guwayu da hannaye wal qadama da kafafu waɗannan na Allah ne wa huwa qawlu sa'id ibn musayyib wannan shine magana sa'id ibn musayyib ibn habib saboda haka baya halatta ka durƙusa ga gaida kowa in ba Allah ba da su wal ma'ana anna hadhihi al'ala an'ama Allahu biha Allah yayi ni'ima da su fa hiya lahu nashi ne shi dai ake bauta ma da su fala tad'u fiha aw biha kada ku yi in an ɗauka masallatai kada ku kira kowa ciki in an ɗauka da su abin nan gabubuwan nan kada ku bauta ma kowa da su ma Allah ya kada ku bauta ma kowa tare da Allah da su bi an tushriku fil ibadati lillahi kada ku hada kowa ga ibada aw tasjudu li ghayri ko ku yi sujuda ga wani Allah wa amma inhina amma dukawa fi tahiyyati ga gaisuwa misal tahiyyatul ajam kamar irin gaisuwa uh, ajamawa kun gane fa ya haramu idza saduka annahu uh, sujudun ruku'un fa ya harumu idza sadaka annahu ruku'in shi an ka abin nan idza sadaka annahu ruku'un abin nan eh in ya inganta cewa ya kai ga ruku'i to ya zan haram kun gane ya ake ce marku'i shine ka duka yadda guwayyunka sun yi kusa ga hannayenka sun yi kusa ga guwayyunka in ya zan kai duka wadda ta kai haka nan to ya zan haram wa illa in fa ya zan sadaka kai ɗaya kai yi fa yukuraku sai ya zama karuhi. wa innahu a'a da ka tana ku to kuna iya hankuri to ci gaba to madalla eh, wa annahu وإنه لما عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا to maganar da an kayo can waɗanda ake wa wa'azi ne yadda halayensu yake to nan shi ko mai wa'azi ga yadda yake walamma walamma naha ko ha ne akwai alif ha ko naha ta daidai walamma naha ta'ala an ibadati gairi lokacin da Allah ya hana a bauta ma wani sabil masajid da gabubuwa au fiha ko cikin masallatai a tare a ta bauta ma kowa tare da shi bayyana halar da'awati ya bayyana halin kira kuma faqala yace wa annahu lamma qama abdullahi kuma lokacin da bawan Allah ya tashi wato shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya da'uhu yana kira zuwa ga ubangiji ya abudu yana bauta ma ubangiji ban nakhalin kadu yakununa alaihi libada su aljannun da sun ka saurari karatun shi sun yi kusa su zan wato wani akan wani akan su dan fari asalin libdi wato abinda shin hidar da ake azawa ga dabba kamin a hau kun gane wato wani akan wani kalli bari kamar yadda kenan da ake taruwa ana shafa eh, waliyai eh, eh, shekunai kun gane ko fi rukubi ba alihin ba sashe na hawan sashe izdihaman don matsayitsayiniya wa hirsan don kwaɗai ala sama'il qur'an don sauraron qur'ani wa ta'ziman lidda'i kuma don girmamawa ga mai kiran allazi sami'u minhu alquran sun kaji qur'an da gare shi wato sun suna ta gogoriyo su samu albarka su shaho kun gane kul kace قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل يا محمد كتي يا محمد الذين اجتمعوا عليك قوانا سنك تترق عليك لبدا واتوبادا أكون واني wa fil qira'ati qala shi daɗi mai kira ya ce lil mad'uwi ya ce ma waɗanda sun ka taru suna kokarin shafar jikinsa azumi na wanda ke girmama shi kai ya tajawazu bihi haddu shari'a shi kansa inda ya bari ana ta ana shafar jikinsa ya wuce haddin shari'a kenan to ga ya ce inna ma ad'u rabbi ni ina kiran ubangiji na kawai ilahan abin bautawa ban ce ni abin bautawa bane balle ku to kuna bauta ne wala ushriku bi ada kuma ban hada kowa da shi ad'ukum ina kiran ku ila ibadati rabbi zuwa ga bauta ma ubangiji ina wa kuma wanda yake ubangijin ku ban ce ku to ku bauta min ba kun ga ashe kenan baya halatta mutun ya kyale ana ta bauta masa na'am eh, qul قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل كوكو قال يتي إني لا أملك لكم daran نيبا ملكا مكوة muku wata cuta ban iya tunkuɗe muku wata cuta wala rashadan ban iya jawo in ya zan annabi Allah ya ce masa bai iya yin haka nan wani shehi ake kawo abin nan cuta ko abin nan to ci gaba قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا قل كتي إني لن يجيرني من الله أحد ني كينا إن دي أهنا سابع مع الله wato ba mai iya tsare ne daga Allah min azabi daga azaba shi in asaitu in saba masa walan ajida min dunihi multada kun ban samu wurin fakewa ba ga Allah ba babu wani wanda zai tsare ni inda har na saba masa annabi ko ake cewa kace ka faɗa mutanenka to illa balaga illa balaghun min Allah wa risalatihi ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا بلاغا واتو بان ملكا muku komi ban iya kawo muku komi abinda abbanci kawai wanda nake iya kawo wa da manzanci zuwa gare ku manzancin nan daga Allah ai anhu daga Allah wa da salati haka nan da manzancin da abubuwan da yace in haɗa muku ay alayya ko balagan wato wanda ya azamin abin a adafan ala balagan wa ma bayan musanna min wal musanna itiralun annabi al istita'ati wato ban iya komi illa ban iya kuɗe cuta ban iya eh, kawo alheri jawo alheri gaira ma zikir sai dai i da manzancin nan shi ɗaya nake iyawa wa man ya asila kuma ina muku gargadi duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma abinda manzon Allah ya faɗa shine tauhid wala min bai imani ba fa inna lahu nar jahannam to yana da wutar jahannama khalidina su waɗanda an kasa a ciki suna masu dawwama ciki fiha ciki abadan har abada ay yadkhulunaha muqaddaran khuluduhum fiha abadan an kaddara musu shiga har abada wato nan kun ga mai wa'azi kenan yadda zai tsare kai nayi in ba haka nan ba sai ya komo shi kuma ya zalla gwani yana kuna kansa yana ba wasu haske حتى إذا رأوا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون واتهم أنا فدا musu amma ba su iya ganewa ba iya bi wato ba su bisa ga kafircin su ila an yarau ma yu'aduna har su ga abin da ake musu gargadi da ake kace da shi min azabin azaba basa ya lamuna inda kululihi biyun za su sani lokacin da azaba ta samu gare su ranar badar ko kuwa ranar kiyama za su gane ma adafu afuna sun wane ne shiraunin mai taimako wa kallo ada wane ne karancin wato yawa ga fada a awanan um, abin nan mataimaka ahum amul mu'minin shin su ko ko mu'minin alal awwali kamar yadda da suna hana a gina masallatai a abin nan liman su ba su iya komai ba liman bai iya karatun qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sannan kuma a ce a bi shi ko a hidda shi ko a nada na na kwarai ko ku bari ku bari mutane su tasu yi masallatai yansu hmm? Ar-Rahman Ar-Rahim <laughs> fayyan kina an yaqula ba'aluhum istihza'un ko mata hadar wa'adu ko wanda sun kace mata hadar wa'adu yana da izgili ne ko ba haka ba to ci gaba قل نذري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا duk wanda an ka ce a yi masallaci saboda limami bai iya ba ya ƙi hidda wancan sannan kuma ya hana su yi ya zan kafirki ne ya za a ne hmm. eh, eh ce in adari a ƙarin mato aduna kuma ka ce ni ban sani ba da nake ce muku akwai tashin kiyama ko ko akwai azaba tana zuwa ban ce na sani ba in adari wato ban sani ba a ƙaribin matu aduna shin abin da ake muku wa'adi yana zakkuwa kusa yake am yaj'alahu rabbi amada ko ko ubangiji na yana sa mai lokaci wanda yake zai zo ban sani ba gaya wa ajalan ya sa mai waje illahi alamu illa ba wanda ya sani sai shi عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب الله شي يسا أبين دي فقو أي ما غاب عن العباد أبين دي فقو غبائي فلا يظهر على غيبه أحدا وبنجزي باش بينا أسيرين سغا قوة من الناس لغا تكون متاني إلا من ارتدى إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا واتو الله بيو حدين أسيرين سغقوا سيدي وان دي يرد شين من منزونسا يسفتا مسدن يفتا متاني فإنه ما إطلاعه على ما شاء منه إن الله يفتا من منزون أبين دي سو مؤجزة لو شتا مؤجزة غريشي yasluku min bayne dai min khalfi rasada sai ya sanya masu tsaro mala'iku masu tsaro bayne dai min bayne dai gaba gare shi wa min khalfi da bayansa mala'iku ya fazu su tsare shi hatta yuballiga hatta yuballiga wahayi ila manzancin nan fi jumlatul wahyi cikin jumlar wahayi wato kenan kamar yadda wasu ba su tafsiri ke cewa <coughs> wato wai annabi lokacin da an kace eh, abin nan mm, eh, mi sunan abin nan cikin suratun abin nan najam afara'aytum lata wal uzza wa manata salisul ula wai bayan da ya karanta waccan abin nan bauta ma Allah sai wai kuma shaidan ya samu dama ya sanya wannan cikin bakinsa wannan ƙarya ce wato yahudanci ne wato lokacin da ake faɗa ma annabi wani wahayi mun yi maganan nan cewa wato lokacin an faɗi shi annabi bai faɗin karya bai faɗin son zuciya ko kaɗan sannan kuma an ka faɗi yadda jibril yake da ƙarhin da an gare shi sannan kuma da eh, zumuntar da tsakaninsa da annabi ta sanayya sannan bayan haka nan in za a aiko wahayi sai an saukar da shi bai san me zai faɗa ba har gaba ga annabi tsakani ne da shi sai ka zira'i biyu sannan Allah ya gaya masa abin da zai gaya ma annabi a wannan lokaci to kuma bayan ya gaya ma annabi a wannan lokaci kuma sai a sa mala'iku gaba da baya ga annabi shi ma har sai ya gama haɗi ga mutane don kashe ɗan koyewa kusa wannan ai wani addini ne ake son a nuna tatsuniya ne kun gane kun abin ai mala'ika ya fazo su tsare shi ta yi balliga fi jumlatil wahyi ai fa innahu ta'ala yasluku min min jami'i jawanibir rasul zai sanya daga dukan sasannin manzo wanda anka aiko inda inda izharihi ala gaibi lokacin da anka fada masa gaibi harasan don a sa masa masu tsaro min mala'ika ya rusu su tsare shi min min ah, min ta'arul ne kada shaydan su gitta shaydan su gitta masa lima azharahu alai ga abinda Allah ya bayyana gare shi min guyubi na fake ai muta'alliqati bi risalati wanda ya hadu ga manzancin shi hatta yuballighahu lil mursalin hayya kai ga waɗanda an ka aiko kun gane to Liyalama alama ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأعطي كل شيء عددا ليعلم دون يبين don Allah ya sani don ya bayyana anna an an kad ablagu wato lalle ma amala abin annabawa sun yi da manzanci sun yi da risalati rabbihim manzancin ubangijin su Ko kun gane ko wato abin bi jam'il lamiri bi ma'ana man wa ahada bi maladain kuma ko da yasa tsaron nan ba wai don abin na rikita gare shi ba shi ya kewaye duk abin da aka tsagare su liya alama zalika ko wa ahsa kullu shay kuma ubangiji ya lisa ya komi adadan ga adadi ya san kidansa da komi wannan tamyizun wa huwa muhawwalun anil maf'uli wal aslu ahsa adada kulli shay'in Allah ya lisa ya adadin komi fasuratu bada abil wahayi ita sura ta fara da wahayi min Allah wa hata mabbi wasu sannan kuma ta sifanta ta cika da sifan da sifan Allah ta'ala bi kamalil ilmi da cika ilmi liyastadalla alal hikimati don liyastadalla don shi hujja alal hikimati ga hikimar da aka gare shi fi ma ta lamma ga abin da abin nan sura ta kunsa min al ahkam na hukunce hukunce wa adabi da ati duban da kira ilaihi zuwa gare shi الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة المزمل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل مكية وهي تسع عشر آية aya goma sha tara ko kuma sa'an aya ishirin wa maudu a har da isi bayanin riyadati riyada shi ne exercise koyo mutum ya saba wa tarbiyyar da reno al’islamiyya na musulunci fi awalin nubu wata farkon annabci ɗalli idadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da hamlita kalifin risala an azamusu aiki mai nauyi don a shirya da su ga ɗaukar wahala وليبقى أسوة للمسلمين وأنهم كما يزون أبن كوي كمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا ون يا به حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته wato in wahayi ya zo gare shi sadda na sabo sai ya lullube wato yana jin tsoro sai Allah ya ce masa ya kai wanda ya lullube ba magana lullubewa ba ce um, qumil laila wato ka tsayu ga dare duka salli wa ne ya daina wato ka tsayu gaba gare mu bil munajati da ganawa da ubangiji wal unsu da bai wa bai ma unzila alayka ga abinda anka saukar illa qalilan sai ka dan daga cikin dare wato ka zauna cikin ka tsaya ka tsayu cikin dare sai ka dan nisfahu nisfahu aw unquf minhu qalila nisfahu wato ko kuma abin sai rabi Eh, wa qillatu bin nazar ila al kulli kun gane ko don rabi wato ka in an ce duka ya zan kadan awin qasminu qalila ko ko ka rage daga rabi qalilan kadan ila sulusi zuwa sulusi dare ko ka rage rabi ko ka rage sulusi saura duka kai ta ibada kun ga wata wannan akwai wahala kenan kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama daukar nauyi sannan kuma ba karamin yaro ba wanda ya kai shekara 40 ai kun ga ko da yake ya kammala dai amma akwai wahala to ci gaba auzid alai ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه كوكا قارا أكان سلسين واتو أكان نصفي واتو يكاي سلسي بيو أو للتخيل واتو كينان كوكا يوانا كوكا يوانا ورتل القرآن ترتيلا سنن كرنت قرآني بعد غوغاوا با شيني ترتيلي واتو كرنتا الحمد لله رب العالمين كما يدمي كراتو كي منا fi tilawati tartilan wato karantawa eh, kun Hamta kun karatu cikin natsuwa wato ana gane abin da yake faɗa inna sanulqi inna sanulqi alayka qawlan thaqila wato kai tattalin daukar wahala za mu wato mu za mu za mu jefa ma wata magana wadda an mai nauyi muhiban mai tsoro au shadidan lima fi ko ko mai tsanani saboda abin da a cikin min takalifi na wahalce wahalce kun ga kenan sai mutum ya abin nan sai an shiri kun ga yadda ake waso soja abin nan eh, eh, training inna nashi'atal layli inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila to inna nashi'atal layli kuma wato sa'ar dare wato tsayuwa ta dare ba da nan wato tashi da dare nasha'a ya zabura hiya ashaddu wata'an ta tsananin wato natsuwa duwazna darban ay ashaddu sabatan ta tsananin tabbatuwa lil qadami ga kafa wa rusukhan da tabbata fil ibada ga ibada ah, wa fi qira'atin wa ta'an biwazni qitalan ah, muwafaqata sam'i lil qalbi a ah, wannan lokaci abinda mutum ke faɗa zuciya na ji tahi abin nan tahi fahimta sosai ala tafahumil qur'ani ga fahimtar qur'ani wa wa aqawamu qila kuma ta ahina tsuwa wato ta hi tsayuwa ga magana ay eh, abu yanu qaulan ta hi bayyana ga magana cikin dare ko ana bacci kai ka tashi kai tai eh, shi ne da raban what out bi wazni hmm. to ci gaba إن لك في النهار سبها طويلا كما كان دا أتكن sabhan ɗawila wato abin nan tasbihi mai tsawo tasarrufan fi asgali ko kana da wato lokacin kenan da za ka yawo ka nemi abinci ai tasarrufan fi asgali ga ayyukanka la tafrugu fihi li tilawatil qur'an cikin rana ka bar shi don neman abinci da dare kuma ka shagala da ibada a wannan lokaci ba saukar da hamsu salawati ba to wazkur isma rabbika wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila isma rabbika ambaci sunan ubangijinka ai dum alaihi ka dawwama akan ambata sunan ubangijinka lailan wani naharan dare da rana ala ayi washin kana bisa ga kowace jiha min tasbihin ko kai tasbihi ko ko Allah tahlil wa tahmid da godewa wa salatin da yin abin nan yin sallah wa qira'atin da wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wa darasul ilmi da karatun ilmi Wakila qila qul bismillahir rahmanir ko ko ana cewa in za ka yi karatu ka fara da bismillahir rahmanir rahim fi ibtida'i qira'atika ga farkon karatunka sawa'un qara'ata fi salati kai sallah kai karatu cikin sallah ne ko kharija ko wajenta wa an maliki an ruwaito daga maliki riwaya ta nufi kirata salatul farila shin in za karanta fatiha za ce bismillahir rahmanir rahim sannan ka kama fatiha ko ko a'a wala khilafa inda wafin nawli amma ga nafila malik bai da khilafa na cewa in mutum yayi ba komi annahu jaizun halan ne aw mustahabun ko ko mustahabi ne ga farilla an kai khilafa Ah, wa tabattali ilai kuma ka yanke zuwa ka daga mutane duka ilai zuwa ga ubangiji fil ibadati tabtilan yankewa kada ka damu da kowa sai abinda Allah ya ce kawai ai batala ko ji abihi ri'ayatan lil fawasili wa huwa malzumu tabtili wato dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke daga kowa sai abin sai ga Allah wa tabattali ilaihi tabtilan ka yanke zuwa ga ubangiji yankewa wato ka damu da kowa ba sai shi تو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب أبين كوين كزواج أبين جي وان ديك شين أبين جي مهتر لنا دولين فاد واتا با أبين بوتا واسيشي فاتخذه وكيلا كما كريكيش شين وان ذاك وكل الأمور كغريشي أي موكولا له أمورك كا وكل الأمور كدوكا زواج غريشي واصبر واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون كما كذا كذا مودا زاجي ما سو زاجي wato kai hankuri ga abin da suke faɗa ai ma ya kulu nasu min al'aza wato abin da mutane ke na cutar da kai wa hajaruhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyawo la jaza fihi ba wai don kasa hankuri ba wala tukafi sannan kuma kada ka saka musu in sun zage kai ka zage su wata darihim kuma abin nan ka kai lallashin su wakil amrahum ila Allah ka jingina al'amarin su zuwa ga Allah wallahu yakfikahum Allah zai isan ma daga gare su to ci gaba وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين كبن دما سقال يتعو القرآن أبن لك كيف هذا kun fahimta ko wal ana kafi kahum wato ni zan isan masu wahum sanadi da ƙuran shine shugaban ƙurayshawa kada ka damu da su ulin na'amati waɗanda yake dama masu wadata ai suke faɗa don me za a fi su wa mashirhum qalila kai musu jinkiri jinkiri dan kadan min zamani fa qutilu ba'd ba'da yasir an ka kashe su bayan dan lokaci kadan min badarin wato abadar to ci gaba إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما wato kuma wato abin nan ina lalina ankalan. kalan wurin mu akwai maruruwa masu nauyi ƙuyudan maruruwa tiqalan masu nauyi jam'u nikilin ko bi kasadin nuni nikil wato shine mari wajahi ma kuma da wuta mai tsanani naran muhurqa wuta mai mai tsananin kuna muna da su wanda za mu sa musu wata ta'aman za gusa wa ta'aman za gufatin wa azaban alim wata aman za gusatin da abinci wanda yake mai sa makara ya gusu bihi min alhalq mutum in ya ci zai makare wuya wato ba zai wuce ba wa huwa zaqum aw algislin aw shawkun min narin ko wata kaya daga wuta la ya kharaju wa la yanzil in ya shiga bai hitowa kuma ba zai sauka cikin ciki ba wa azaban alima da azaba mai tsanani ziyaratan alama zikir kari bisa ga da an ka ambata aliman kadzaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya kareta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu yawma yawma tarjuhu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kasiban mahila to yawma tarjuhu al-ardu wato wannan musiba yaushe za ta samu gare su za ta tabbata gare su ranar da ƙasa ke makarkata waljibal zata za ta motsa waljibal da duwatsu wa kanat aljibalu katiban duwatsu su zan kamar tudun rairai ramlan mujtami'an wato tudun rairai wanda ya hadu mahila wanda yake mai zuba sa'ilan ba da ijtima'i bayan ya hadu wa huwa min hala yahilu ya zuba wa asluhu mahayul sannan an ka abin nan an ka yi kasara abin nan an ka mai an ka an ka mai da abin nan kasara don ya tana kusa gare shi an ka ce mahil kun gane ko تو ci gaba inna ارسلنا اليكم رسولا shahidan عليكم kama ارسلنا الى فرعون rasula bayan an wa annabi magana an ce shi ta ibada don abin ya saba kuma uh, kada ya damu da wanda ke kiyayya da shi ga wannan aiki to an ka komo ga masu kiyayya an ka fuskance su an ka ce sun maltafata ila quraishin faqala inna arsalna ilaikum mu mun aika zuwa gare ku ya ku mutanen maka da sauran mutane gaba ɗaya suna bin ku mun aika muku rasulun manzo shine muhammad sallallahu alaihi wasallama shahidan alaikum wanda zai muku zai shaida cewa ya isuwa muku ku kun kaki domin shahida alaihi ya mai mugun ya shaida kenan kun gane ko kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda mun ka aika wani manzo zuwa ga fir'auna shine musa alaihi salam fa asa fir'auna فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول سي فرعون يصاب من ظن أن أنك أيكا مسا فأخذناه أخذا وبيلا منك سي منك كاما شكام وانديك ما يسأنني شديدا ما يسأنني منه المطر الوابل روا ما يسأنني والوبيل الوخيم يتساتيون شكي wazanan wa ma'anan kun gane to ci gaba fa kai fa kai fa tattaquna in kafartum ya umay yaj'alu al nasiba to ya ku dai abin quraish umum fatirum bi kana wa'duhu maf'ul kaifa tattaquna ya za ku kare kanku daga azabar ubangiji in ka farto in kun kafirta ba ku iyawa kenan kaifa tu eh, ko tujaduna alwiqaya ko tajiduna alwiqaya tujiduna alwiqaya za ku samu abin eh, kariya an taqi kuma wanda yake abin za ta tsare rayukanku idza kafartun in kun kafirta anan duniya wal ma'ana la sabila lakum ila taqwa ba ku da wata hanya kenan ta samu abin da zai kare ku daga azaba wato yawmun ga yawmun ga wata rana ya ji alul da su shi ba wa shinin nan wanda ke sanya wa yara su zama su rukura li shiddati hauli don tsananin tsoron shi wa huwa yawmul qiyama wal aslu shi shi ba wato asalin wato abin nan shi na shi ba lamma a ce shuba wa kusira ko shuba shuba to lamma sannan ya tana da nauyi sai a mai ta kasara kun gane ko ya eh, eh, fi fi qalu fil yawmi shadidi ana cewa yawmun yushibu na wasil adfal yini wanda ke sa kurkura ga abin nan gashin gashin goshin yara wa huwa majazun mursalun wa sara haqiqatan bil urfi sama wato ran nan tana tsatsagewa a wannan yini ta tsatsage don su kan mala'iku ai bi zalika al-yawmi li shiddati don tsananin sa kana wa'aduhu maf'ula wa'adin Allah ya zan koko wa'adin wannan yini ya zama ula mai aukuwa wanda za a aikata huwa ka'inun la mahala mai zamowa ne ba makawa inna hadhihi inna hadhihi tazkira فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه الآيات المخوفة ودنا آيوي ما أورتروا تذكر واتو وأذينا قتالك فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا دون دي سوى شريك أهن يقرز واقع أبنجزنسا wato na tariqan bil eh, bil wa ta'ati wato kenan shi imani shi shi bi abinda Allah ya ce shi kun gane shi da abinda Allah ya ce shi inna rabbaka إن ربك يعلم أنك تقوم أدنيه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تهفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم wannan aya kusan ita ce ta biyu ga tsawo cikin Qur'ani inna rabbaka alamu annaka taqumu adana wato Allah ya sani bayan an ya yi tarbiyya ta sallah da abin nan kuma abin nan kada ya damu da abin da mutane ke yi an kai an ka ce su har in sun same shi ga abin da zai same su to yanzu da tarbiyyar ta cika sai Allah ta inna hadhihi tazkira wannan a inna rabbaka wato ubangijin ka ya alamu annaka taqumu adana ya san kana tsayuwa mahi karanci min sulusai layl ga sulusin biyu na dare wato kusan sulusi biyu na dare dan abin da kake rage aka danne ciki wa nisfihi wa sulusihi ko kuma kakan tsayu rabi kuma kana tsayuwa sulusi bin nisfi adafun ala ala adna wa quri'a bil jari wato ita ce abin nan qira'a wa habs wa nisfihi wa sulusihi adafun ala sulusi wa wa qiyami kadhalika nahu ma amara bihi awwal sura haka nan wajen farkon sura eh, wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak ka tsayu da wasu jama'a waɗanda sun sun kai imani tare da kai aqafun ala lamiri taqum ko ka tsayu kuma waɗanda sun kai uh, sun kai imani sun tsayu tare da kai wajaza min gari takidin lil fasli wato kenan atafi akan abin nan wa ta'ifatin min alladhina uh, kai wa ta'ifatin min alladhina ma'ak domin asali ba a yin atafi ga ismi ga fi'ili ga abin nan lamiri muttasili sai an kawo lamirul fasli ba a cewa uh, qumtu wa zaidun sai ka ce qumtu ana wa zaidun kun fahimta ko sai an samu wani fasli kamar ka ce qumtu yawmal jumu'ati wa zaidun wannan ba komai kun fahimta ko wa ta'ifatu min alladhina ma wato an yi atafi akan lamiri ta na taqumu anta wajaza jaza min ghairi ta'kidin lil fasl ba ce anta an taqumu anta ba uh, wa qiyam ta'ifatu min ashabihi kadhalika haka nan kuma jama'ar da sun ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallama litasibi don koyi da shi minkum ko abin nan litta'sibihi min wato don su koyi koyi da su minhum man kana la yadri kam sallah daga cikin su akwai wanda ke sani wa abin nan yayi ta sallah cikin dare bai sani ba shin sa'a ya sallah rabin dare ko ya sallah sulusin dare ko rubu'i min al-layli wa kan baqi min ko mi yayi saura ga dare wa kana yaqumu al-layla kullahu wani ma in da rana ta fadi ya kama sallah har safiya ihtiyadan wato dan ihtiyadi kun gane ko faqamu hatan hatan tafa hat aqdamuhum sun ka tsaye suna wannan kusalla har abin kafafun sun kai abin sun ka kumbure sanatan shekara guda wa aka tara fa khufifa an sai an ka rage musu qala Allah ta'ala wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara Allah shi ke kaddarawa dare kuma shi ke kaddarawa abin nan eh, yini alima an sai kudu minkum marda wato Allah ya san daga cikin ku alima Allah ta su Allah ya san ba ku iya lissafi dare dun ba ku da agogan ne kuma ba ku iya sanin ko rabi yayi ko ku bai yi ba ko da ko wato wanda yake an lazimta muku ku tsayi ciki illa bi qiyam jami'i sai kun yi duka wa zalika yashqu alaikum wannan na yi muku tsanani saboda haka fataba alaikum Allah ya komo da ku daga wannan raja'a bikum illa takhfi ya komo zuwa ga sauki fa qara'u ma tayassara min ku karanci abin da ya sauki na qur'ani fi salati cikin sallah bi an ta ma tayassara shine ku yi sallah abin da ya sauƙaƙa fa nusuka taqdir ko bil eh, bil ajza'i thalatha sai da an ka ce ku nisfahu wa thuluthahu wa eh, abin nan wa wa wa wa rubahu wato an ka komo ila juz'in min al-layl ku yi sallah cikin kun fahimta ko wato wanda yake an lazimta muku ku tsayi ciki illa bi qiyam jami'i sai kun yi duka wa zalika yashqu alaikum wannan na yi muku tsanani saboda haka fataba alaikum Allah ya komo da ku daga wannan raja'a bikum illa takhfi ya komo zuwa ga sauki fa qara'u ma tayassara minhu karanci abin da ya sauki na qur'ani fi salati cikin sallah bi an tusallu ma tayassara shine ku yi sallah abin da ya saukaka fa nusukha taqdir ko bil bil ajza'i thalatha sai da an kace ku nisfahu wa thuluthahu wa abin nan wa wa wa wa rubu'ahu wato an ka komo ila juz'in min al-layl ku yi sallah cikin juz'in dare wasa ya ce anna hadha al-juz'u nusikha aylan shi ma wannan juz'i ma an an rage an shahe shi bi wujubi salawatil khams da an ka kawo salloli biyar fal murad bil qira'ati as-salatu nafsa wato sallah kenan ita za a yi abin nan min min itlaq al-juz'i ala al-kulli domin in kace a tsayu kamar an ce sallah ai ba ba ba dukan sallah a tsayi ba haka ne an ce ai karatu ba dukan sallah a karatu ba وهذه التربية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين وأن رينو ga annabi kawai da shi da sabansa na farko kun gane ko kada saura su su ta kwana suna sallah su kasa sallah asuba wadda yi kalar ulama da wannan ko malamai sun ka faɗa wa huwa zahiru kalami shafi ne abin nan bayyanan magana shafi fi risalati littafin sa da yake ce risala alima an sai kunu min kumar da Allah ya san za a samu masu rashin lafiya daga cikinku ku ba su iya tsayi tun daga farkon dare har karshe. wa akharuna yadribuna fil ardi kuma wasu suna tafiya cikin ƙasa yusafiruna yabtaguna min fadla suna neman kyautar Allah suna zuwa fatauci yadribuna min rizqi suna neman arzikin ubangiji bi tijarati wa gairiya su ta fatauci mai zuwa fatauci kuma an ce tsaya sallah ina magana kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabil wasu kuma suna tafiya suna yaki abin da don tsare da kalmar ubangiji abin nan tsare addini wa kullu min al-firqi thalatha duk waɗannan dai daga nau'i uku masu zuwa fatauci da masu Ah, abin masu rashin lafiya da masu zuwa yaƙi ya shiqu alaihim yana tsanani gare su ma zuke ya shiqu alaihim ma zuke rafi qiyamil yana yana da waya gare su a ce kuma su kwana suna sallah ko fi an hu an ka sauƙaƙa musu bi qiyami ma ta yasar su yi abin da ya sauƙaƙa walau bi rak'atayn ko da a biyu an sami sauƙi kun gane ko ko ayati cikin wannan aya da ka ambata bayyana Allah ta'ala darajatul mujahidin Allah ya bayyana daraja masu zuwa jihadi wal muktasibina lil mali haka nan kuma abin nan masu fatawci su ma daraja ne kada za su ji dadi wannan ko eh, abin nan lil mali halal ga dukiya wadda a halal linafqatihi ala nafsihi don ya samu abinci mutum ya taye fatawci don ya samu abinci kun ga wato daidai yake da mai jihadi har ma an gabatar da shi akan mai jihadi wa iyalihi da iyalinsa bil ihsani kun gane ko da kyautatawa mutum ya tafi yayi fatauci don ya ci da kansa ya ci da iyalinsa da kansa ya tsare wajibi har ya fi jihadi fa kana hadha dalilan ala anna kasbul mali wannan ya zan dalili na cewa tattalin dukiya bi manzilatil jihadi kamar jihadi yake li'anna Allah jama'ahu ko eh, ma al domin Allah ta rashi da jihadi fi sabilillahi ka sun zan dai har ma an fifita shi don sai da an ka ambace shi akharu ne yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah qala sallallahu alaihi wasallama ma min jalibin jilbu ta'am ba mai fatauci wanda ke zuwa wata ƙasa ya sawo abinci min baladin ila baladin daga wani gari zuwa ga wani gari ko ya bi uhu ya sayar da shi da su irin yaumihi kuma ya sayar da yadda ake sayarwa ga garin ba cewa ake yi tilas ka sayar da adako da abin kamar yadda ya iska ana sayarwa shi ma ya sayar haka nan to bai yi haka nan ba illa kana manzilatu inda Allah manzilatu shada yana daidai da shada waɗanda sun ka yaki an kashe su eh? ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع النبي كرنتا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله كون سيدا أنك أنبتي ماسو وتوتين سنة أنك أنبتي ماسو زوا جهادي وقال ابن مسعود سنة ابن مسعود يتي أيما رجل جلب شيئا كون متون وند يكسو وسكايا من مدينة دغواني غري من مدائن المسلمين daga cikin garuruwan musulmi sabiran ya taho yana mai hankuri muta siban shi na mai neman lada da wannan aiki da yayi fa ba'ahu sannan ya sayar da abin nan da si'ir yawmihi da abin nan adalinin nan Wata yadda ake sayarwa shine si'iruhu kana lahu inda Allah manzilata shuhada yana da darajar shuhada in urin Allah wa qara sannan ya karanta wa akharuna yadribuna fil ardi kun gane to madalla eh garuruwan musulmi manyan garuruwa Eh, in ya kasar ana ba abin nan kasan za su yi mai ba eh kasan za su yi mai saboda ka abin da zai so zai tsada eh amin eh wanda ya ka daga ingila <laughs> to ba da ثم بعد ذلك نسخ وجوب قيام ما تيسر بالصلوات الخمس bayan haka nan ba an ce ai ai ko da a biyu ba shi ma an shafe shi da salloli biyar wa samara hukumun nadbi bi qawli ta'ala kuma wannan hukunci ya doge kun akwai an ce wanda ya karanta abin ayoyi biyu na karshen suratul bakara wato kafata ke yi ba faqara umma fi asar minku karanci abin da ya sauka na qur'ani kama ta kaddama wa aqimu salata ku tsaya da sallah wadda afarilla wa atu zakata ku ba da zakata wadda afarilla wa aqadu lillahi qallan hasana ku ba Allah rance rance mai sauki mai kyawu bi an tunfiqu ma su wal mawlud shine ku yi abin da yake ba farilla ba min alban na dukiya fi sabilil khairi aradan hasana rance wanda mai kyawu an ɗebi kalbin da dadin rai ku yi da dadin rai wato ba dai don fushi ba wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abinda kun ka gabatar don rayukan ku kun ka aje wajen Allah min khairin na alheri kun ka sadar da shi zuwa ga amfani gidanku ma khallaftum abinda kun ka bari wancan da kun ka gabatar yayi wanda kun ka aje saboda haka wato in kana da dukiya ka ka yi ta ciyarwa abin nan duk wanda ka ciyar ta Allah ce radda kan mutu wanda ka bari ka bar ma wasu kun gane ko ta zan ba ta ka ba Ah, dama dama ka karantar da ƴaƴanka to in suna ci kenan za su yi taima addu'a wa huwa lamiru faslin ko huwa khairun wa ma ba'dahu ko wa in yakun wa ma ba'dahu wa in lam yakun ma'rifata ma'rifatan yashbihuha kuma lamiru fasli huwa huwa afdalu huwa al-afdalu za a ce kenan wa ma wa ma tarakata huwa al-afdalu amma sai an ka ce huwa khairan khair din nan ko da yake ba ma'rifa bane amma kaman ma'rifa yake limtina ihimina tari domin ba a ce huwal alkhairu ba wa azama ajaran kuma ya girma ga daraja wa sakafir la kun nemi Allah gafara kun gani wata duk yadda kai alheri dai duk yadda kai ibada to nemi Allah gafara domin ko da tunani eh, sai shaydan ya taho ya sa ma wani abu yace kai ni na zan wani abu na kana yi kaza na yi kaza kun gane ko inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama lil mu'minina ga mu'minai li anna al insana لا يخلص khalusu tabrid ko la ya min tabridin wato duk yadda mutum yayi ba bai tsira daga dan dan sakin من لطف yi fadalaba min lutfi fadalaba min lutfi ta'ala an yastaghfiru saboda haka Allah ya nema daga cikin rahamar mutane su nemi abin na gafara fi jami'i ahwalin ga dukkan halayensu li yaghfira lakum don Allah shi gafarta muku amin lutfi ta'ala Allah ya nema saboda tausasawa shi an yastaghfir an tastaghfiru ku ku nemi gafara fi jami'a ahwalikum ga dukkan halayen ku ya gafara kun dan ya gafarta muku sura ta kare kun gane wata wannan ta tarbiyya ce sallar ta tarbiyya kenan eh eh in sun kai sako nasu ne su ɗai Eh, sai yan duke ta haramce ya tsage musu wannan tun abin da ka sababa wato kana da kamisho to ci gaba amma in ta halacce ya bar musu ka gada suka karkace wannan su dai suka karkace ba komi eh eh to an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai sauki qur'ani ga abin da ya kasa kwana uku ba wa qara'ahu lil usbu'i wa huwa akmalu li shahri ma wara'ahu tasahulu to ci gaba <coughs> suratul muddathir بسم الله الرحمن to <laughs> an ce abin nan ka karanta qur'ani cikin mako guda har zuwa wata guda wato kullum ka karanta sumuni hizihi biyu amma idan mutum ya bari yana wata guda bai sauka ba to ya yi sake ah. to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر والرجز فهجر ولا تمنن ولا تمنن تستكثر وتآيو ينتا خمسين دا بيركو دا شدة Abin da take karantarwa ta'limul akhlaqi lidda'i shi mai mai wa'azi wato waccan kamar ta tabbatar da annabci da koyon da horo kamin abin nan da uh, exercise kenan to wannan ita kuma wato karantar da mai wa'azi ai munzir mai gargadi qabla an yashra fi da'awati gabanin ya fara ga kira ila Allah ta'ala wa kayfiyatu da'awati da yadda ya kamata a dora yi kun gane to yan izara ku saurari wannan <laughs> bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullube annabi sallallahu alaihi wasallama asluhu mutadaffir sannan an kai idgamin ta cikin abin ya zam cikin dal ya zam muddathir inda nuzulil wahyi alai lokacin da wahayi ke saukowa gare shi sai ji tsoro ya lullube kum ka tashi min maljika daga wurin kwancinka wa utriki tadassura ka bar lullubewa bi siyabi tuwahi abin ya wuce nan yanzu fa anzir kai gargadi ai ishtagil bil bil mansabi alladhi nasabaka Allahu law ka shagala da daraja wadda Allah ya azama sarautar da anka baka ta wa'azi wa huwa al-inzaru shine gargadi ai ko ai tahwifi tsoratar da mutane bin nari da wuta illam yuminu wa rabbaka fakabbir sannan kuma ubangijin ka kawai fakabbir ka girmama shi kun ga kenan gabatar da abin nan gabatar da maf'ulin bihi akan zai ya nuna kenan tahsisi eh, azim ko ka girmama shi an ishrakil mushriki na masu shirki wato kenan kai kokari ka sa mutane su bar shirki wata ya baka fada kirtuwa ka ka tsarkake su anin najasa daga najasa au qasirha ko ka yi su gajeru ka ka dora jan kasa خلاف jaril العرب wato ya saba mai da larabawa ke suke jan tufashin su ko ya ladan takama kamar can da wato sai ka iske manyan mutane sai su dora jan riguna da abin yana tahiya na jan kasa kun gane ko abin nan khuyala firra bima asabat ko asabat ha najasa da yawa kenan najasa za same shi in yana ja warrijza fahjur bayan haka nan kuma kazamta ka kaurace mata annabi ya fassara kazamta nan da gumaka ka kaurace musu fahjur ka kaurace musu ay dum ala hajiri ka dawama akan kaurace mu abin nan gumaka wala tamnun tastakfir kuma aka ce ma annabi kada ka yi kyauta kana nema ƙari ya irin kyautar nan da ake ka bayar don a baka wani abu da yawa eh kaiwa kan kai kaiwa Mm. wato kamar za kana gidan wani mai arziki ka ɗebi dan wani abu ka kai masa don ya baka da yawa Shi ne abin nan tastakathir wato ga annabi haram ne Da rab'i halu ai la tu'ti shay'an kada ka bada wani abu litar luba ka sada min don ka nemi abin da fi shi yawa wa hadha an-nahyu alladhi huwa at-tahrim wannan hani wanda yake haram ne khasun bi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ba kowa komi don ka bashi da yawa haram ne gare shi shi haka nan idh yahrumu alaihi an yuti shay'an domin yana haramta ga annabi ya bada wani abu wa yanta zuri iwa da hushi nemi musanya li'annahu ma'murun bi ajmalil akhlaq domin an umarce shi da halaye waɗanda sun kafi kyawo wa sharafil adad da ladubba waɗanda sun kai da haka amma sauran mutane su yi haka nan makaruhi ne sannan kai kuma wanda an ka ba ba ya halatta ka karba ka sa aljihun kai shiru har in ba ka da abin bayarwa kai addu'a kun gane ko eh, karanci in ka in wani ya baka don ka bashi kai ya kai karakka za a ce to in yana nan mayar in ba an bashi nan kuma ai mai kima ka biya don a bashi don ciniki ne Eh duk da haka ka ai ka san ya kawo ma ne don ka abin nan don ka bashi wani abu hmm. wali rabbika fasbir kuma ka yi hankuri ga ubangijin don ubangijin ka ya umarce ka yi eh, al'awamir bisa ga abubuwan da ya yi umarni wannan wahi da hannun da ya ka yi hankuri duk abin da ya same ka na aikin ubangiji ka yi hankuri fa idza nuqira fa idza nuqira yau ma فذلك يومئذ mun عسير to fa idza nuqira fi naqur in ka abin nan busa cikin kaho wa yau ma ko yau yawma idin rannan ranar da an kai busa cikin ƙaho wa buniya lil ilafati ila ghairi mutamakkin ma idin ko ranan nan yawmun asir wannan yini yini ne mai tsanani wal amil fi idza ma dala alaihi jumla ai ishtadda al amru ranar da an kai busa cikin ƙaho rannan al'amari yayi tsanani Allah sauƙaƙe alal kafirin غير يسير alal kafirin gairu yasir shi wannan yini ba mai sauki ne ga kafirai fihi dilalatun annahu yasirun al mu'min wannan ya nuna kenan ga mu'minai mai sauki ne fi an fi shi wato ga tsananin shi usuri ga tsananin sa ga kafirai amma ga mu'minai mai sauki ne to ذرني ومن خلقت وحيدا to sannan annabi Allah ya ce ma annabi zarni wa man khalaqatu wahida ka barni da ni da wanda ni halitta shi na shi kadai wato kenan abin nan na halitta shi kadai amma yanzu ya samu ƴaƴa don ƴaƴan nan an kai mai gargadi yaki to kada ka ce ka fada shi da fada kun gane ko wannan min mahazu eh, khalaqatum munfaridan bila ahli na yi shi ba da iyali wala malin bai da dukiya huwa kullu kafirin yugunihi ko ba wai wancan ne na farko ba ko wani kafiri wanda yake Allah ya bashi wadata bil auladi da ƴaƴa wal mali da dukiya wal jahi da daraja fa tubtiruhu ni'ma sai ni'man nan ta sa shi girman kai wa ya takabbaru anil imani shi girman kai shi bar imani kamar walid ibn al-mugira al-makhzumi da su da masu tafsirin ko suna cewa shi ɗaya ne a'a duk wanda an kawa irin wannan an kai mai wa'azi ya kito banni da shi faɗa masa in ka faɗa masa kai ka gama na aka aiki don wannan muna magana yadda koya mutane eh, abin wa'azi to وجعلت altulahu Allah ke lahu malan mamduda na halitta shi shi kadai ba tare da kowa ba sannan waja'altu lahu malam na sanya masa dukiya mamdudan wanda yake mai mai kakka wasi a mai fadi muttasilan ko wanda yake ta sadu wani bayan wani ni nazar na shuka wadda da abin nan dabbobi masu nono wata jarsa da fatauci وبنين شهودا نباشي آية ما سيوا أشرا كو أبن دي فيها كنان شهودا كما ودن ديش كل يشهدون المحافل إن دو أنك تا أنك يتارو إن بسو زوبا تارون بيش كبا واتو وانا أن باسو درجة وتزمع شهادتهم كما أنا سولارين شهد السوم أو يشهدون مجامع الناس لوجاتهم كو كو سنا حلرت وريران دا متاني كي تاروا دون أبنان حلرت سو دون درجة سو kun gane? To. ومهدت ne na ko mun ka yaya waɗanda yake manya ko ina azina suke wa ma hattu lahu tamhida sanan ne shi mun kai mai shi hida shi hida wanda yake shi wasi'a wa sa'atu lahu fil aish ne riyal mai ga abinci wal umri da rai wal walda tamhida shi hida ga wannan musulunta to madalla hidawa to na tsawaita mai ga abincinsa da ransa da ƴaƴansa tamhidan shin hidawa ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن Bayan na ناي masa wannan kyauta duka sai yana kwadan an da in kara masa fa aba an ya khala lil imani ya ki ya saddaka dan dan imani bi da ni talaban li ziyarati dan ulu don neman karin ɗaukaka wa rafa daukaka fi qaumi kuma kullum wanda yake bi abin nan ya ki yarda da imani ya bi abin da Allah ya ce gani yake kamar in ya imani ya sauka kenan wani ya yi sama da a kansa kun gane ko to ci gaba Allah kana li ayatina aida kalla a wato ba zan kara masa ba kuma abin nan tun da bai gode ba zan kara masa ba innahu kana li ayatina da shi ya zan mai tsaurin kai ga ayoyin mu mu'anid mai tsaurin kai eh, sa'urhiquhu sa'urhiquhu fa'uda sa'urhiqu sannu zan abin nan zan cusa shi da ƙarfi ga wani wuri da ake ce masa eh, sa'uda wato wahala wadda yake kullun sama take yi mashaqqa min al'azabi wato wahala ta azaba tazdadu fi kulli yawmin su'uba kullun ƙara wahala take yi aw jabala min narin ko wani dutse ne na wuta ya yas'adu fihi wanda yake yana takawa gare sun mai hawi sai ne ya fado abadan yana hawa yana fadowa don a walakanta shi domin mai girman kai haka Allah ke walakanta shi innahu fakkara innahu fakkara wa qaddar innahu fakkara wato shi yayi tunani bayan da ya abin nan ya tafi ya tambaya abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta mai qur'ani har ya ji tsoro ya rufe bakin annabi sai ya taho kuma mutanensa yana jin tsoron kuma ya ce ya saki sai ya ɗora tunani fakkara fi ma ya kula ya tunani ga abin da zai ce fil qur'ani allazi sami'ahu min annabi wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam au gairihi ko ko wanin sa wa qaddar fi nafsi dalika ya to ya fuskanci mutane ga ya ji abin da gaskiya amma yanzu kuma yana tsoron kada a ce kuma ya bi muhammad sai ya ɗora tunanin me zai ce ya ƙaddara. فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر kun ga inda mai imani ne sai ce kai na jiyo gaskiya mu bita kaga ya huta ya ji sauki kuma komai ya taho masa sai abin ne sai ya ki da kai qaddar an kala shi yadda ya kaddar cewa ga ya yi tunanin ya bata abin don ba tunanin gyara yake ba tunanin batawa yake yi kamar yadda yake tunanin batawa haka an kala shi ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل سنة أنك أنك لعنيش كيف قدر يديك قدر كل تنانين سيبقى هكذا أكيل أنسا ثم نظر ثم نظر سنة يتناني في وجوه قوم يجي بيغا فسكوكي متاني أو أتباعي كوكو مبيانسا aw tafakkara fi ma yaqadu ko yana tunani ga abin da zai suka bihi da shi fi fil haqqin fil haqqi ga gaskiya aw alqur'ani kullun yana nan yana tunani mizance abin nan summa abasa. summa abasa wa basar. da ya rasa ثم عبس ne gince fuska abu domin kenan hankali ya tashi gare shi وبصر ya ƙar gince fuska zada fil qabli wal kuluhi kuluh abin nan ba ta huska. ثم أدبر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر عن الإيمان سنة يكود كيدك إيماني yabba da baya wasu ka ya girman ka ya takabbara an ittiba'i alhaqi gabin gaskiya awin nabi ko ko girman kai daga bin annabi فقال فقال إن هذا إلا سحر sai yace shi ma ja'a bihi ga abinda annabi ya zo da shi yace in hadha la sihri kai ko ba dai komai bane sai sihiri wanda ake ruwaitowa maganganun mutane ne na sihiri su ne yake zakwa yana yana gaya mana ba ku ga yana raba dan uba da da ba yana raba kaza da kaza kun ga abin nan kullum mai faɗa da addini shi ke watsa shi saboda haka kada ka yi faɗa da shi in ka faɗa da shi ka taimake shi kale shi ya ta yi domin inda duk ya faɗi aibi to sai mutane sun to su gani haka ne in kai ya bi mutum sai ya ce a ah, kila wani abu ya bashi ba mai damuwa amma in ka zage shi sai an ta an gano <laughs> eh, eh? to in hadha illa qawlul bashar in hadha illa qawlul bashar ka kai wannan ba komai bane magana dai mutunci shi ya kakata kama qalu kamar yadda sun kace inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ke karantar da shi aw yaquluna munasiban lil hali ko wato abin yana dibin halayen mutane yana karkatar da magana to shi mai wannan aiki Allah ya ce sa uslihi saqar zan shigar da shi cikin wuta mai tsananin kuna wa ma adraka ma saqar wa adraka ma saqar ka san shi abin da saqar din nan ka san yadda take wato dan girma al'amarin ta to in baka san yadda take ba saurari yadda take la tubqi in ta kama cin jikin mutum ba ta rage komi wala ta ba ta barin nama ba ta barin kashi ba ta barin jijiya illa ahlaka ruha ta halaka shi summa ya'ulu kama kana kuma wa cutar abin eh, inda ta ci ya mutu ya huta da ta gama cinsa kuma sai ya komo yadda yake ta koma ci لواحة لواحة للبشر لواحة ما يتقنن نقونا للبشر قفات الجكي مهرقة لظاهر الجلد يكون قاع بين بشر كسن نن رددي yake domin in an wuce fatar jiki ko an taba ka baka jin nan ne an ka sa don in wani abu ya taba ka nan da nan ka ji kun fahimta ko ku ji wata hikima ta Allah عليها تسعة عشر alaiha tis'ata ashar ita wutan nan da za a sa shi sannan akwai mala'iku goma sha tara masu tsaranta ai malakan kuma khazanta su ne masu tsaranta. to